na ji ina gani ni dan da na haifa a cikina nake da alfahari da burin ya zama mutum ingantacce da al'umma za su amfana da rayuwarsa amma saboda sharri irin na sashin hagu na allon siyasar ƙasar nan ya sa yaron ya ƙaurace min kwata-kwata na daina ganinsa to babu abin da yake mun ciwo illa gurbacewar rayuwarsa da yanayin tarbiyyarsa da aka dagargaza ta a sarkin iko ta Allah ka shirya da shi ka dawo da shi gida mun da shi ya zo gabana Allah ka sanya yanci zama sanyin idaniya da me ya kama na tun daga farkon rayuwarsu sun kasance ma'aikata ne a ƙarƙashin gwamnati gashi sun rasa rayuwarsu akan bauta wa gwamnati sun mutu sun ban ya rayuwata za ta kasance wayo kaina in ban da ƙasanmu ba inda ake wulaƙanta iyalan mutumin da ya mutu yana bauta wa gwamnati in kana zaune a mu baƙin ciki da takaici sai ya kashe ka. murna Allon Babban to dole ba ai sai ka bari in zo mana Dole nace bukatar kura a tare da ku. Kai babba ne girman a zo gida a ah, da kai na su. saboda sauri da mu ya sa na da Babban abin da ya kani shi ne a Ya magana primary election. Gaskiya wani rabin ka san mutanen garin nan ba sa son ka inda aka lika fasta kamar zuwa suke suna yagewa abin yana damuna abokin takarar ka kar ka manta kai wanda rage alƙawari zaka ba su ko naira dubu ashirin ashirin gaskiya ne gaskiya to shi kuma abokin takarar ka ya masa alƙawari da ba su naira dubu arba'in arba'in ai dole abin ya dame mu eh, shugaban delegate ka gane wannan fashin na siyasa ba mu za a yi shi ba kuma ina mai tabbatar ma da cewar da ikon Allah delegate kwaya daya kowanne zan ba shi naira dubu ɗari ɗari. Dubu ɗari wani rabin? Dubu ɗari. Dubu ɗari. Yaya ka gani? Yayi. Amma gaskiya haka abin da ya min daɗi kwarai da gaske. To wani rabin abin da nake so ga kai. Eh. Ka kwantar da hankalinka kamar zan a randa. Insha Allah eh. kamar ka ci primary election ya an yi an gama. Abin da nake bukata kenan. Insha Allah. Kuma ka yi iya bakin kokarinka da iyayenka. Mu mun ɗauki alƙawari in Allah ya samu mun ci primary election ko menene mu da kai insha Allah za mu kamar ka ci zabi an gama abin da nake bukata ka jami'a Allah ga wannan ta bawa yara to wannan kai ka ai kamar ka ci zabi an gama ne kwanta da hankali kamar sun ma aranda to babu ina guri wallahi ya saka ko kowanne dubu ɗari ɗari kamar ka ci zabi zaɓe yawwa wannan taka ba za a ga mana bashin siyasa wannan ka maka eh a ah. ka zama ka ba komai wallahi ka zama ka ba komai ai bukatar ce ba Kai, gaskiya, in ba koma ne gidan mahaifina ba, ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba. Mama, I'm da ka ɗauka rayuwarka shine daidai shine abin da ya dace kake gani kana ɗa namiji ni ba ka ce duk abin da za ka yi a rayuwar nan ka ji tsoron Allah don mu yayan talakawa ne ba masu kuɗi ba ne kai ya kamata a ce ka je ka yi buga buga ka zo ka taimaka mahaifin mu ba ni ba mu yan waye amma babu abin da ka sa a gaba sai dai ka je ka bi yan masu kuɗi ka ɗauko kanka ƙarya ina maka magana ka saka gidan sun kara ba za ka li idona ba wallahi bari in kai maka ranka zai mugun ɓaci kwarai ina in kauna ka bana so a fasa maka da a gidan nan ban gaya wa kuɗi irin abubuwan da kake yi shine yasa kake yanzu kai ka zauna na ku baka kuɗi ka je ku shaye shaye ku ɗauki mata to wallahi bari ga yanka this is the last one da zan yi maka idan har baka gyara ka ko wallahi zan cire hannu kuma zan gaya ka abin da kake yi. wani irin abu ne ni zan dinga zuwa in yi aiki in taimaka gida you.

kai a lambun da tsafa wulaƙanci ma rashin mutunci ya za in je in wannan fasta ɗin taka taka je ka ɗigo wasu timawa ku je ka kuna mun manna mun fasta ɗin taka akan fasta ta to billahi lazi ka kiyaye kanka ka ba hankali ka sanar bi ka hauka wallahi yanzu kai abin da nake nufi tsakanin da kai akwai wani abu zai shigo tsakanin mu har ka zo ka ga irin wannan magana eh lalla ba wani waye waye ba wani tsakanin mu da kai ni sabo da kaza baya hana yanka to inda kake so da ka ba hankali in ba ka ba billahi lazi la ilaha illallah sai na mara shi imani wallahi sai na ma biza ka tafi lahira sai lahira ta yi bako sai ka tafi a wala hankali Allah ba visa an gaya ma sun ma biza ka zai fara. wanda sai ya kafin ka wallahi ba shege wallahi Thank you. Uh... So. na biyu kuma kin san ma ma ta hurdar kafin kin san dai ku ya fara musu yanzu shi sa kin gani kwana biyu ba na dan zuwa guri akwai daman magana da nake so yi ba? sani fa akan maganar siyasan nan da kake gani nake ai bai kamata ba kai ta mun yan siyasa ya siyasan nan ni gani nake wahala kuke sha saboda yi kuke shekara da shekaru ba amma wai ba kayan kamar nawa rigunan kanawa nawa ba wani abu suke yi maka ba saboda haka sai su in ma ko da sun ci zai kasance ma za su manta da ya kamata a ce kawai ka bar harkar siyasa nan kwata-kwata ka nemi sana'a ba komai zan duba shawarar kin gani Allah sa ta ce mafi alkhairi kuma sai ku siya mu da addu'a Allah za a ma mafi alkhairi ko ba ka bane ka ga yanzu in ka samu aiki ai ba kai kaɗai za ka taimaka kaga hannu ma za ka iya taimaka mu ko gaskiya ya zo kun farin ciki na da ke ce kuma da addu'a Allah ya saba mana mutane amin sun man sha Allah wani zo nan gurin ko da ya na ba ai dole umma a matsayinka na ɗaya daga cikin masana tarihin kasan nan da yadda ta taso da kuma yadda ake damawa a halin yanzu kuma za ka iya cewa dangane da makomarta? Ah, wato ƙasar nan wata ƙasa ce wadda take da arziki mai yawa kuma iyayenmu da kakanninmu sun yi amfani da basirarsu da tunaninsu da iliminsu da ƙwazansu kuma da jajircewarsu gurin su sama wa ƙasar nan ingantacciyar makoma ah, domin a ƙasar nan ne muka riƙe kanmu da noma tarihi ya nuna a kano an yi dalar gada a kano an yi noman auduga da noma irin na riɗi lalle da abubuwa matarkama da waɗannan abincin da ƙasar nan take ci ba ƙasar nan ba kawai da dukkanin makotanta idan na ce makotanta a gabas arewa yamma da sashe na kudancin a Najeriya duk inda muka yi makotaka da su ya zanto ƙasar nan ci take noma abincin da suke ci wannan wani abin alfahari ne to da wannan abin muka samo hanyar da aka haƙo man fetur to amma takaici da baƙin ciki shine shugabannin ƙasar nan irin dimbin arzikin da ake samu misali a halin yanzu tunda Allah ya halicci ƙasar nan ba ta taɓa samun kuɗi irin wannan yanayin amma shugabannin ƙasar sai suka maida talakawan ƙasar za su ba su abin da bai kai matsayin la'ada ba shine abin da talakawan ƙasar gaba ɗaya za su ci mutane sama da miliyan amma sauran abubuwan sai shugabannin ƙasar da sauran jami'ai suka mai da shi mallakin kansu saboda haka ka ganin mulki ya zama wani tashin hankali a cikin al'umma wanda ike kai baya so ya sauka so ike yi a bashi dama ya wuce ya dai titir wanda kuma bayi da shi fafutuka ike tidiyar da zai biya kwata mutane sun yi nisa a wajen a san zuciyarsu da abubuwan da tara abubuwa na duniya sannan a ƙarshe mun samu tawaya ta gaskiyar nufi zukatanmu babu gaskiya duk talaucinka kana hangenya ya zaka cuci wanda yake da wadata sannan kuma shi mawadacin an hana shi jin tausayin ka kai talaka ya ki daina jin tausayin ka sannan kuma sai muka yada rashin tsaro a tsakaninmu ƙasa ba ta da tsaro wanda duk ya ga dama zai ci mutuncin wanda yake so kuma wanda duk ya ga dama zai shigo ƙasar nan da duk irin cutar da zai shigo da ita kuma za ka iya yin abin da ka ga dama daga ƙasar nan ka labta cuta kuma ka fita lafiya lau saboda babu tsaro sannan kuma yunwa ba ta bar cikunan talakawan kasan nan ba sannan kuma kisan kai da zub da jini ya zama waɗansu ababen alfahari ga shugabanni da waɗansu waɗanda suke jin kansu mutanen shugabanni sannan kuma abin takaici da bakin ciki talakawan kasan nan an ki ba su dama hatta ilimin da ake samu daga eh, na farko zuwa kashi na biyu kafin a kai maka kashi na uku wato na jami'a talakawan kasar nan ba su samu ingantacciyar damar da za su samu wannan karatun ba me isa saboda ba a ba su ingantacciyar kulawa idan talaka ne kai ta ina za ɗanka zai karatu abin duk da zai samu ya tafi makarantar da shi babu sai ya ci abinci baka da shi wadatacce da shi za a haɗa a haɗa gwiwa da kai da ɗan ku tafi neman abincin da za a ci da kai da ɗan za ku fita tun asubahi ko tun dare kuna yawon neman ruwan sha da kai da ɗan za ku dinga tunanin yaya za a yi a samu abu suturar da idan babarsa ta haihu za a yi abin da za a ɗan ci da dawo da lafiyarta idan rashin lafiya ta samu uwa ko uba ko shi ɗan ya za a samu magani da kai faɗa saboda haka wannan tashin hankali ƙasa asibitoci ba magani ayyukan raya ƙasa sun yi karanci a ilimi ya lalace mace amana a cikin sashen ilimi su mace amana sun yi yawa ba a babu amana ilimiya babu ita wanda ya gwanance akan harkar ba za a bashi yi ba in an bashi yi shi kuma ba zai yadda ya kamata yi ba saboda haka abubuwa sai suke ta tafiya lalacewa suna lalacewa to har abin da bature yake cewa gurbacewar zukata ya sami wato ba ma tausayin kanmu to da haka hikima dai shi ne. talakawa na jan hankali ku gane ku talakawa ku kuma ƙasan nan arzikin ku to bayan man fetur da shugabanni suka mai da hankali a kansu muna da fa sauran arziki mai da hankali a kansu sannan kuma talaka ya tsaya tsayin daka ya yi ƙoƙari ya koyar da wanda ya ɗan yi karatu a talaka to ya fito da kansa daga shiga cikin waɗancan ya zo ya koya sauran talaka yan uwansa domin ka nan ta mace idan baka da ilimi baka da magana yanzu an ƙago da cewa ƙasar nan jami'a ma kowace jiha an mata iyakar waɗanda za ta ɗauka a jami'a saboda haka in mutum dubu biyar sun fito daga sakandare za su shiga jami'a in aka ba wa jihar mutum dubu ɗaya da ɗari biyar saboda haka dubu uku da ɗari biyar ba su da jami'a ba lalacewa ta samu ya za su yi haka waɗannan su ne shi ne abin da ya fi damu na dangane da ƙasar nan kuma musulmi baya tunanin kansa baya tunanin yadda zai taimaki kansa kuma baya tunanin wane ne shi kuma daga ina yake ina zai wannan ne da abin da nake ganin zan ja hankalin mu akan ne, shugabanni kuma wanda da Allah ya ba wa dama ya gano wannan rayuwarsa ta zo ƙarshe babu shakka sai an tambaye shi to iya abin da fa za ka ci duk dukiyar da kake tarawa abin da za ka haɗe a ita shine naka inda za ka kwanta shine gidanka babu wani da wani gida yau wanda ya wuce inda za ka kwanta da haka kanka abinci kuma baka da wanda za ka sai wanda ka ci iya cikinka tunda sai kaɗan ake dole ka ci kaɗan in kana kiwon saniya ko jaki sai ya fi ka ci abinci to shi wahala ce saboda ka yi tunani ba wa mutane ingantacciyar abu idan ka mutu zan duniya ba za ta daina farin ciki da kai ba yau waɗanda suka karɓi mulkin ƙasar nan suka ɗora mu yau idan za su dawo sake mutuwa za su yau in saddauna zai dawo ko sa abakar ta fawa ɓalewa zai dawo ko da a zikiri zai dawo ko ko ko chief obafemi awolowo zai dawo ko sa kasim ibrahim zai dawo ko malam aminu kano allah ya ji kansa da gafara ko zai dawo to waɗannan mutanen kawai idan suka dawo sai sake mutuwa saboda ta kai yawwa eh ki sa abin da zo ga miki na zo in ga miki wallahi tallahi sai na kashe saurinki ni ne adalin sa rayuwa sai na kashe shi wallahi in yi wasa sai ya kalar tumbin sa Ba wani aboki na wani aboki. Wallahi ba zai yi ba. Ya za ya dinga zuwa na aibata ɗan takarata To ki gaya min ni ne ajalinsa na gaya miki. Ba wani waye waye wallahi sai ɗauransa. Sai lahira ta yi ba. Sai an jima. Abin da ya fi damu na game da kai. Ah. Mukaminka na wakili shi ne kuke kira delegate ko to fa fi shugabannin cin amana saboda su ba daga cikin ɗaiɗaikuwar mutane irin ya ba ku wannan ya ce ku ne delegates ku kuma mutane suka dankawa amanar ku zaɓo shugaban da zai gyara ga su amma har a rediyo yake faɗa delegate ya tsada ba a jin kunyar Allah ba a kunyar manzansa to duk abin da kuka ɗora shugabanni suka yi saboda ku kuka ci amanar duk da aka juya ku ne kan gaba juna na shekara

ji labari an ce idan muka yi mutum muka yi taro muka yi tsare-tsaren mu eh kai ma ka sani kai kake zo kana bude mana aiki to billahi la ilaha illa hu ka ke kanka kuka da kanka ba ma so ba za mu maka yalle ma kan ra'ayin mu ra'ayin mu muke so kuma shi za mu dole ba wanda zai ji mu ƙarya ne wallahi ƙarya ne ba da na gaya ma ina koranta ma ne dai ka ke kanka eh yawa bari ka ji a matsayina na shugaba ba ina siyasar kuɗi ina siyasa wacce za mu kawo ɗauki mu samu ci gaba mu canja saboda ba ma jin daɗin wannan gwamnati saboda haka kai ma da kake yin waccan ta kuɗin insha Allah sai na dawo da kai ta an kai da Allah ba wani waye waye ne duka ne kawai ke gyara zakata kaji ne duka ne kawai ke yin gyara amma ba da adam ba wani an dinin an dinin mana alayi an dinin mana cin mu shara ƙarya ne ƙarya ne ba za a yi ba ba za a yi ba ba su wallahi tallahi sai yanzu yanzu mutum biza yi ka sani wallahi sai na buɗe mutum wan wasu ya kamata in baka shawara. Ya kamata ka koma gida, ka daina kwana ofis ɗin jami'a. Gaskiya, ni kana na yi tunanin haka. Amma sai dai kuma ni na tunanin idan na koma gida. Tarayya ta da mahaifina ba za ta yi ba. In har ina cikin wannan halin, sai in ga kamar za mu samu saɓanin zamantakewa tsakani da shi. Shi sa kawai nake ganin

billahi lazi la ilaha illallah na zo in nuna ma abin washin da na ci akan karin ya aikata mashi. a hawa da Allah na rantse sirkin da yake busan numfashi da albashin da na ci akan kai zan nuna ma zan aikata mashi, shi zan aiwatar ma da shi wulala shi ruwan arne ah. nake takama da shi a sakamakon harkar siyasa gashi ya rasa ransa ya Allah ya Allah ka mun tallafi ya Allah ka ji kanshi Thank you. so da Amazing. bai yadda ba sai da ya je aikata aikatacciya babu abin da ya shafe ni babu abin da ya shafe ni na sha fada masa ya haƙura da wannan harka ya ki haƙura yanzu ka je ka samu mutum mutum ba dabba ba ba rake ba ka sassara ki ka sassara ki gunduwa gunduwa to wallahi babu abin da ya shafe ni babu abin da zai tayar min da hankali iya tashin hankali na ke nan wanda na yi yawa duk ɗan da ya ja ruwa wallahi shi ruwa zai daka kuma duk ɗan da ya hana uwarsa bacci shi ba ba zai bacci ba ruwa na haka ake yi wannan rashin hankali ne da hauka ka ɗau wuka ka daddatsa mutum ba zai yiwu ba kai ka kashe shi ya kashe shi za a kashe ba ruwa na ne ko ma sauraron wannan abin ba zan yi ba Allah sa ki tamar da rediyon wannan ba za ta yi ku shi kenan na ɗan yi bako ne an jima zan kira ka to malam me yake tafi da kai ah, <clears throat> ni ka gane ni to ni ne baban yaron nan ɗanladi da ya aika aika mm, ok ɗanladi ɗanladi na gane Dan bangan siyasa saboda haka na zo ne domin na ji wai shin saboda Allah a matsayinka na shugaban dalagen ko to na zo ne da ji wai shi me yasa ku kuke ba wa yaran nan kwaya da ganye su je su sha su yi rajin arziki ko kuma na ku lafiya lau kun ajiye su suna gida babu abin da ya shafi wato shikenan mun ɗauki naku kun kai su ƙasar waje mun kai su ƙasar waje suna karatu mun kwana mu nan kun basu kun ɗebe su kun ba su dukkan kayan maye su sha su rashin arziki to yanzu me ranar abin da Allah da ya aikata wa wannan yaro abokinsa kaga mala ba na tar numfashin ka wa'annan yara fa ba kyauta suke yi mana aikin in zamu mu kafin mu fita rali muna ba su kwaya da ganye kuma haka in mun dawo daga ralin nan muna dan ba su kuɗi su tsinka a jikinsu to me kake so musu banda banda wannan haka kace a shi kenan wato kai abin da ya kawo ka wannan ƙasa ka zo ne saboda siyasa ta ba to siyasar za ta ƙare kuma mu za mu ta roƙon Allah in Allah ya yarda ƙarya ba za ta tabbata ba in Allah ya yarda sai gaskiya ta tabbata kuma irin wannan siyasar taku ne ta rajin arziki sai an daina yin ta sai an koma ta farke na gaskiya ba mu ce ba ma sha'awar siyasa ba amma sai an koma ta barke na gaskiya yadda za a yi siyasa ta arziki babu dan wanda zai je ko shi ba za a dinga kashe ba nan in Allah ya kuma wannan kashe aboki na shi da yayi ba mu muka tura shi ba dan haka can ta matse musu to to Allah zai magana domin ƙarya ba za ta tabbata ba kaga insha Allah Allah ya kira ka je ina da mutum ka je gurin kira ranakin kin dillanci ka gama mu ne mun tafi akwai ranakin dillanci wato ko kun saka ƴaƴan waɗansu na wato na wani banza na kuma wani abu sai ku je Allah zai magani ba kuma Allah ba zai bar wannan zaluncin da ake mutanen wofi haka ake yi Oi, kasar waje, in ma ni na gama saboda ce ta iso, ni yanzu da na gama ma kasar waje zan koma. to in ka tafi ka wuce ma wajen ma bayan wajen in akwai waje waje ma ka rashin hankalin banza rashin hankalin waje mu muna dan muna faɗa wa Allah kuma za mu ci alfa in Allah da wannan zaluncin ba zai tabbata ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu tunda naga sun kawo ni nan na san kashe ni za a tunda ni ma kisa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashin yanzu rayuwa ni kaina mahaifinsa na haƙura da wannan abin da Allah ya kura. Ɗan taraki ba ma faɗar ramu muku aure a kai ba igiyar sa a aure amma dai dole rai zai zafi ki haƙu kuma da gani har ke dole sai mun yi haƙuri mun dangana da yadda Allah ya kaddara masa ko yadda ya samar ya samu kansa a cikin domin wannan yanayin da ya samu kansa da fada cikin waɗannan mutane cikin haɗari irin wannan ba ruwan Allah a ciki shi ya saka kansa a ciki ka Allah ya jarrabe ki a matsayin kyauta na wadda kike sansa sa kai jarrabe na a matsayina na wanda ya haife shi na roƙon duk wahalar da ya sha rayuwa ya zama ka fara gare shi ki haƙuri ƙara haƙuri na gafarta ita mutuwa ba duk sanda kika ga an yi ta to abinda za a yi ne aka yi shikenan ba gaske mutum da mu biyu kaɗai ya kamata ya kamata kamata ki dinga sa damuwar mutuwar saurayinki a cikin zuciyanki kin ga ma mutuwa aka aka ban mu yanzu shawarar da zan baki shi kamata ki tattara kayan ki koma gidanka ka taimaka mata da aiki ko kya samu sauƙin wannan abin da yake damu na ganin hakan shi ne mafi alkhairi shi kenan ya da abin da ka faɗa min da shi zan yi amfani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu yana bani mamaki a ce wai ɗan da na haifa a ciki na wai ya ɗauki wuƙa ya kashe ɗan uwansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya bani ba yaran nan duniya da lahira

kuma na gidan na kasa mu alaikum salam ka eh, magana ce ina zuwa ni ne malam sabo malam sabo malam sabo malam sabo mai alƙalami hototo baban yaro da rema shi ibrahim ne babu rema ba to ibrahim ne ka masa to to shi kenan ibrahim shi ne na ga baka zo ta'aziyya ba mm. ba a zo ko da jaje ba haka ne sai na ga lokaci yayi da zan zo in yi magana akan haƙƙina ni ubansa wallahi malam saboda ka san yanayin mu na siyasa su yan siyasa ba su da lokacin kansu na kansu balantana na wani za ka ba ta ɗin da zan zo ko jaji ko na abu ayyuka sun yawa kuma muna birnin tarayya muna ina ne da sauransu to wasu wannan abu ne ina zuwa mm. shi mutum yaron nan da ya mutu shin kaji an ce da sa hannu ne a mutu su ko kuwa tsotsayi ne sa ya mutu ko waje an sa an ce ba ai kai ka san an ce saboda rayuwarsa kaf a jikinka take baya komai sai bunka. a kuma hanyar binka ya zama mai shaye-shaye da sauransu kuma a hanyar binka ya haɗu da duk wani jaza'i ko wani waba'i da ya same shi kuma a wannan hanya ta binka ya samu haɗarin rabuwa da ransa saboda haka nake ganin a matsayinmu na mutane ko baka zo kai mana gaisuwa ba to muna da haƙƙi a matsayinmu da muka haife shi to yanzu nan da ka zo ƙara za ka kai ni ko kuma faru ni fi barin gama delegate ɗin nan nasu kuɗi na na fitar na basu saboda haka ni wannan kujera da gani siyanta ne kuma ta zarce zan yi saboda haka ni ba ruwa na ma da yan jam'iyya ballanta na wani je wani larura wani yan bare wasu yan jagaliya kuma saboda haka ni da ka gani kawai aiki sun mun yawa ba zan samu damar zuwa ba wallahi na dauka kai ne mai filin na ba da zan yi gidan gona nake so siya an hade gaba daya shine wallahi ba shi bane a kai ina zuwa ina zuwa maganar taimako da ah, to in kuma taimako kake bukata ne to gwara ka gaya mun san cewa taimaka ma zan yau kawai ka taimako eh a gurin mutum irin ka eh mana ba zan iya baka bane a kai kana ai da can ka sani da ina zaga ina zuwa wurin kazamai masu amfani da haramun irin ka da turis ka sani ne waɗanda suke kazanta suke cin kazanta a cikin cikin su da tuni ka gani wallahi to da ina zuwa da Allah kai da Thank you.